الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده الفرد لا شريك له منه الابتداء وإليه, وإليه الانتهاء وبقدرته تكونت الأشياء وبإرادته قامت الأرض والسماوات أشهد أنه لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ثم قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقد قص الله علينا في كتابه قصصا طيبة من أخبار أنبيائه ورسله ووصفها بأنها أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ومن هذه القصص قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل العظام وهو يونس بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه ثم كرر عليهم الدعوة فأبوا فوعدهم العذاب وخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم وهم لما ذهب ألقي في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة إليه بعدما شاهدوا مقدمات العذاب فكشف الله عنهم العذاب ركب نبي الله يونس في سفينة موقرة من, من الركاب والأحمال يريد ترفيس من أرض تونس فلما توسطوا البحر شارفت السفينة على الغرق ودار الأمر بين أن يبقوا جميعا بين أن يبقوا جميعا فيها فيهلكوا وبين أن يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة فيسلم الباقون فاختاروا الأخيرة لعدلهم وتوفيقهم فاقترؤوا فأصابت القرأة أناسا منهم منهم يونس عليه السلام فألقوه في البحر فابتلعه حوت في البحر ابتلاعا لم يكسر له عزما ولم يمضغ له لحما قال الله تبارك وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء فخرج من بطنها كالفرخ الممقوط كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف والوهن فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين فأذلته بذلها الذليل حتى قوي واشتد وأمره ربه أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم عباد الله من الدروس المستفادة في هذه القصة عتاب الله تعالى ليونس عليه السلام حيث حبسه في بطن الحوت ليكون كفارة وآية وكرامة له عليه السلام وفيها استعمال القرآن عند اشتباه في مسائل الاستحقاق في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح سواها وفيها الدليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب, يرتكب أخف الضررين لدفع الضر الذي هو أكبر منه وفيها أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له أن الله يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها وفيها أن من حفظ الله تعالى في الخلوات فإن الله يحفظه في الفلوات وفيها أنه ما دعا بدعاء ذي النون مكروب إلا فرج الله عنه وهي قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين اللهم فرج الهموم ونفس الكروب وأذهب الغموم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da ya siffanta da siffofi na buwaya da isa da girma wanda ya cancanta a yabe shi a kuma gode masa ubangijin da yana nan tuntun tuntuni babu kuma lokacin da za a ce zai kare shine na farkon da babu wani abu da ya rigaye shi na ƙarshen da babu wani abu bayansa shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ubangiji da ikonsa da ƙudurarsa ya tsaye da sama ya tsaye da ƙasa mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi ko mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi ubangiji mai girma da ɗaukaka a gurare da yawa cin alkur'ani ya gaya mana cewar akwai labarurruka ɓoyayyu wanda ba a san su ba kafin zuwan alkur'ani sai da alkur'ani ya zo ya ba da labarurkan abin da suka faru don mutane su ɗau darasi su ɗauki izina kuma ya gaya mana yana ba mu labari ne na annabawansa domin zuciyarmu ta yi ƙarfi mu samu ƙarfin hali mu daure mu jajirce mu fahimci cewa kyakkyawan ƙarshe makoma ta gari ta mutanen kirki ce nasara da taimakon Allah suna tare da bayansa na gari akan labarta mana labarurka na annabawa a cikin alkur'ani saboda ai mana wa'azi ai mana gargadi daga cikin labarurkan da Allah i bayar a cikin alkur'ani akwai labarin annabawa da yawa da manzanni musamman ma daga cikin banu isra'il kuma Allah ya ce waɗannan labarurrukan su ne labarurruka mafiya kyau wanda aka yi wahayinsu a cikin alkur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin waɗannan labarurruka da kissoshi akwai ƙisar wani annabi daga cikin annabawan banu isra'ila manya-manya daga ciki wanda Allah ya aika shi zuwa ga wata alƙarya wata ake cewa da ita ninawa ninawa a yanzu tana cikin iraki wani yanki ne wani ɓangare ne na mausil a wancan lokacin wannan annabi daga cikin annabawan Allah wata rana annabi ya yi taɓa magana a kansa ice kada wani ya fifita ni akan wannan annaba domin annabawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ice kamar ɗan wane da ɗan ƙani duk da dai Allah ya fifita ce tilkan rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd da kansa Allah ya faɗa yace ya fifita wasu akan wasu amma manzan Allah saboda tawazu'u da kaskantar da kai yace to kakku fifita na akan wannan annabin shine annabi Yunus wanda ake cewa da shi Yunus ibn Matta wanda suka yi tarayyar gari da wannan bawan da ikawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inibi lokacin da mutanen ɗa'ifa suka yi yunkurin hallaka shi bayan ya baro maka wannan bawan da ake cewa da shi addas lokacin da ya miƙa wa annabi inibi yana cikin jini da annabi ya karɓa sai ce bismillah sai ce a'a ai na san garinku ba a cewa bismillah sai ce kai dan wani gari ne yace ni mutumin ninawa ne yace ko ka zo daga garin dan uwana annabi yunus sai ce a kai ma annabi ne yace ni ma annabi ne <clears throat> wannan yana daga cikin abin da yasa wannan bawa ya musulunta ya kuma bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya tura shi zuwa ga mutanen wannan yanki <clears throat> kamar yadda ruwayoyin tarihi suka nuna shekararsa talatin da uku yana cewa a ce la ilaha illallah amma an ki shekara talatin da uku suna da wasu manya-manyan gumaka da suke bautawa ita a daina bautar gunki a bautawa Allah shi kadai suka ki shi ne igaji ya fusata Ya ce kuma in ba ku yi imani ba azabar Allah tana dab da faɗo muku suka ce ba za su yi imani ba shi ya haɗa ina sa ina sa bangaren lokacin da suka laluba suka ga annabin su baya nan kuma suka ga alamar wani irin baki yana tunkaro su suka fahimci cewa wannan azaba ce suka ce gaskiya sun tuba suka lalubi annabi ba same shi ba sai suka je gurin wani mutumin kirki daga cikin waɗanda suka yi imani suka ce gaskiya mun yi nadama ko muna son mu tuba ya zami yace ga hanyar da za ku bi ku tuba sai Allah iya yi musu wannan azabar ba a hallaka su ba amma dai annabi baya nan an ce annabi Yunus ya tafi gaba ta teku da niyyar zai tafi inda ba za a ƙara jin labarinsa ba daga iraki inda iso ya sauka ya so ya sauka a afirka ta arewa wanda ake cewa da su tunis a yanzu wanda da hausa muke cewa tunisia to nan yankin ya so gudu ije ya zauna ya ci gaba da wa'azantarwa ya kira waɗanda za su yi imani saboda haka bai dawo cikinsu ba wannan abin da i a matsayinsa na annabi wanda Allah ya tura shi Allah maɗaukakin sarki sai da yi hukunci ya ji ya samu jirgin ruwa ya biya kuɗi ya shiga an makare jirgin ruwa da mutane da kayan kasuwanci sai da tafiya ta yi tafiya aka je tsakiyar teku sai jirgin ruwa ya fara tambal-tambal zai kife matuka jirgin ruwa suka ce babu wata hanya da za a iya kubuta daga wannan kifewar sai dai a rage yawan kaya a rage yawan mutane kuma ana tsakiyar teku to ta za a rage kaya dai za a iya ragewa a jefa a yi asarar kaya a nemi wasu amma mutane fa aka ce ba makawa sai an yi haka to domin kada a yi zalunci kada a cuci wani sai aka ce abinda za a yi zami ƙuri'a a jefa ka teku ko ka zauna a cikin jirgi duk wanda ya ɗauko a jefa shi a wurga shi sai zamanto mutane da dama ƙuri'ar a jefa su cikin teku ta faɗa kansu daga ciki akwai annabi yunus annabin allah aka dinga ɗibansu ana wurga su da aka ɗauki annabi yunus ana wurga shi sai wani kifi ya buɗe bakinsa sai ya faɗa cikin bakin kuma ya rufe yana rufe bakinsa kuma yi ƙasan teku ba mafita aka ce sai kai ka ƙara gurin ubangiji kalmar da ifada ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin domin ya san ba mafita kifi ya haɗiye ka kuma i nutso karkashin teku sai na za ka fito mafi karancin ma lokacin da za a haɗe ka ai kifi irin wanda zai haɗe ɗan adam to yana da haƙora zai gatsa ya karya ƙashi ya fasa tsoka masu nazari suna ta cewa wani irin kifi ne wanda ya haɗiye annabi yunus wasu ce ana cewa da shi hutul azrak wasu kuma sun ce wani kifi ne wanda ake cewa da shi krel ya yi kama da kifin da ake cewa da shi jambari shi krel ko jambari kifin da kama da jambari sun ce tsawonsa shi kadai ya kai yadi ashirin a sama in za a buɗe yadi ɗaya biyu biyu in za a yi ta jerawa zai kai yadi ashirin a sama sannan kuma nauyinsa tan hamsin da bakwai ne shi kaɗai to kun ga ai duk tan ɗaya buhun siminti guda ashirin to buhun siminti guda ashirin sau hamsin da bakwai nauyin halitta ɗaya daga cikin halittar Allah a ruwa wasu kuma suka ce a ba shi bane wani kifi ne da ake cewa da shi ambar shi kifin ambar shekara guda yake baya cin abinci sai lokacin zafi yana can yana kwanci a ƙarƙashin teku sai zafi ya yi zafi sannan zai yi sama kuma kun san masunta sun ce in sanyi ya sanyi kifi ɓoyewa yake a ƙasa baya fitowa yana da wahalar kamu shi sa in sanyi ya zo sai kifi ya karanci ya yi tsada idan zafi ya yi zafi sai iyo sama yi bambaro sai kifi yayi yawa ya arha kun ji hikima ta ubangiji to shi kifin da ya haɗe shi an ce sunansa ambar wasu ce ba wancan ba ne. ambar zai shekara bai ci abinci ba amma idan sanyi ya fito yayi zai fito kullum ta Allah abincin da yake ci ya ƙoshi sai ya ci tan tan tan tan uku yake ci ya ƙoshi nauyin buhun siminti guda ashirin sau uku watan zai ci abinci da ikai nauyin siminti guda sittin a rana kuma haka zai yi iya watannin da ake a cikin zafi zai yi wata wannan watannin kullum sai ya ci wannan adadin kuma Allah bai hana shi ba ko ba waje yake fitowa ba a cikin tekun Allah yake bashi abin da zai ci to an ce wannan kifin wasu ce shine ya haɗiye annabi Yunus lokacin da annabi yunus ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina an ce mala'ikun da suke sama sun jiyo wannan muryar suka ce mun jiyo muryar wani bawanka ya Allah can ƙasa ƙasa da mun saba jin wannan muryar tana kiranka sai Allah ya ce bawa na ne wani ya gudu daga inda na ajiye shi ya aiki shi sa na ce kifi ya haɗe shi mu ga ina zai je kamar tun da yanzu ya dawo ya kuma gane cewar ba shi da mafita sai gare mu haka Allah ike la malja aminu illa ilaihi in ka shiga uku tafi gurin Allah in an koro ka gudu gurin Allah in ka yi masa laifi koma gurinsa saɓanin halitta kenan da bayi in kai man laifi ka gudu amma Allah in kai man laifi in kana son zaman lafiya koma gurinsa ka ce na kawo kai na ya Allah na yi laifi sai ce je kana yafe maka to haka annabi yunus sai allah maɗaukin sarki ya ba wa wannan kifi umarni aka ce fito yana fitowa kawai sai ya amayo shi a waje malaman tarihi suka ce cikin hikima in ka duba nassin qur'ani cewa ifaltaqamahu alhutu iltaqamahu iltiqam shine kamar yadda zaka haɗi gaya ba tare da ka tauna shi ba shi ake cewa da shi iltiqam ana fassara iltiqam da ibtila bil'ain ibtala'ahu in ka haɗiye abu ba tare da ka tauna shi ba ba tare da ya kusanci harshenka ba ba tare da ya kusanci watan haƙorinka ballanta na ikarce shi irin wannan haɗiyar Allah ya sa kifin yawa annabi Yunus sau da babu ƙwarza ne ko a jikinsa sai dai zafi ya dahu a cikin cikin kifi an ce jikinsa ya saɗe kamar yau aka yi ƙwanƙwasar aka yi ƙyanƙyasar ƙwai yadda ina kyankyashe kwai in ya faɗo za ga jikinsa babu komai kama a saɓule. haka aka watso annabi yunus kan tudu yana faɗowa saboda akwai inaya ta ubangiji tunda Allah yadda zai kare shi idan da da aka watso shi yadda jikinsa ya saɓule, kudaje da kwaruka suna hawa jikinsa mutuwa zai yi yana fitowa Allah ya ce sai aka bulbulo aka fitan masa da bishiya da watan itaciya ko kuma aka fitan masa da tsiro na kabewa biya wata take yaɗo nan da nan kawai sai ta yi yaɗo ta cika gurin ta lullube shi shi kuma ganyen kabewa in akwai gurin duk wani ƙwaro wanda ike zuwa ilalata abu wanda zai zo kamar ƙuda kamar sauro kamar irin su naka da makamantansu idan akwai ta a guri ba sa yin tasiri sai Allah ya fito masa da ita daga nan ne malamai suke ta bincike akan wannan eh, tsiro na kabewa ganyensa sa, sannan abin da ke makala a jikin ganyen hudarsa sannan ita kanta kabewar kuma tana da cikin a cikin abinci wanda annabi yake so shi ita ake cewa da ita yaqatin wa ambatna alaihi shajaratan min yaqatin in aka yi miyar kabewa ana barinta guda-guda an ce annabi yana tsinta guda-gudanta ina ci kuma zai yi wahala kaga annabi ya ware wani abu yana ci in ka bincika akwai wani sirri a cikinsa shi sa ake ta magana akan amfaninta da maganinta da abubuwan da ake da ita amma Allah sai ya fito da wannan tsirin na kabewa nan da nan ta yi yaɗo sai ta baibaye shi ta rufe shi sai da naman jikinsa ya koma daidai fatarsa ta koma daidai ya samu ƙarfi ya samu ƙwari sannan Allah ya ce to inda ka gudu ɗin koma aikinka bai ƙare ba koma can Allah ya ba mu labarin cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun mutanen da aka tura cikin su sun kai mutum dubu ɗari ko fiye da haka kuma Allah ya bamu labari bayan ya koma din sun yi imani tunda sun tuba fa amanu fa ilahi ila sun yi imani kuma Allah maɗaukin sarki ya jiyar da su daɗi sun samu walwala sun samu ni'ima wannan shine abin da alqur'ani ya bamu labari farawa da wa inna yunus laminal mursalin har zuwa ƙarshen ayat da na karanta wanda Allah ya ce lalle yunus yana da cikin manzanni kun ga ba annabi bane kawai annabi ne mursali Allah ya ba da labarin lokacin da ya gudu ya shiga cikin jirgin da yake makare da kaya da kuma mutane abin da ya faru ya faru aka yi ƙuri'a shine fasahama fakana min almudhabin aka yi ƙuri'a sai ta fada kansa aka rinjaye shi faltaqamahu alhut sai Allah ya ce falaula annahu kana min almusabbihina ba dan ya kasance daga cikin masu yin tasbihi ba lalla bisa fi batnihi ila yawmi ba'thun da zai zauna a cikin kifin ne har zuwa lokacin da za a tashi alkiyama ko ba zai mutu ba sai dai sha wahala shine suka ce tunda Allah ya ce lalla bisa fi batnihi ila yawmi ba'thun to wannan ina nuna kifin yana nan har yanzu kenan aka ce babu wata ruwaya sahihiya da ta zo daga annabi wacce ta nuna haka babu wata kuma aya ta alkur'ani wacce ta yi ishara akan haka Allah ya ce da dai ya zauna cikin kifin bai fito ba to za a bar shi da shi da kifin har zuwa ranar alkiyama sannan su fito tare to amma Allah madaukin sarki bayan yayi wannan kirari wa Allah yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kun ga kirari ne yabo ne fadanci ne ladabi ne wa Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kun ga bai ce komai ba babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai Allah sarki ya tabbata gare ka na kasance daga cikin waɗanda suka yi kuskure bai ma ce Allah ya fi min ba na yi kuskure al'itiraf da ya ce ya yadda sai Allah ya ce to fito to wannan kisa ta annabi yunus akwai wasu abubuwan da yawa wanda yanayi ne yasa na tsallake su kuma ba bukatar sai lalle an kawo su amma dai akwai darussa a cikin wannan kissar wanda sun kai guda bakwai a takaice darasi na farko annabin Allah ne ya gaza haƙuri da mutanensa Allah yi masa hukunci to in Allah maɗaukin sarki ya yi wa annabi hukunci to ya gama garin mutane irinmu sau da haka dole sai mun yi kaffa kaffa wannan hukuncin da aka yi masa aka ce an tsare shi a cikin cikin kifi ya zama shi ne gurin da za a hukunta shi amma wannan hukunci da aka yi masa kaffara ne na tuntuɓan da'i sannan alama ce da mu'ujiza sannan kuma girmamawa ce wacce Allah yi masa don babu wanda kifi zai haɗe daga cikinmu a samu labarinsa amma shi ya haɗiye shi kuma an samu labarinsa ya fito ya ci gaba da rayuwa darasi na biyu ya halatta a yi ƙuri'a idan abu ya rikice tsakanin mutane da yawa ko mutum biyu ba haƙƙinka ba ne ba nawa ba ne amma ɗaya daga cikinmu za a bawa sai in ce ni nake so sai ka ce kai kake so a yi juyin duniya ce ni na ban na ce naƙi kai ka ban min ka ce kaƙi sai a ce to a muku ƙuri'a shi sa ku ga ya zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai yi tafiya sai yi wa matansa ƙuri'a wacce ta ɗauko a tafi da ita a tafi da ita wacce ta ɗauko ta zauna gida ta zauna maimakon a ce kana da mata guda biyu akwai amarya akwai uwar gida duk sanda za ka yi tafiya sai ka ce to da amarya za mu tafi saboda ke uwar gida akwai yara za ki kula da su kin fi hankali ki amarya ba ki da hankali za mu tafi da ki to sai a yi ƙuri'a wacce ta ɗauko in uwar gida ce ta ɗauko sai ta bawa amarya yara da hidimar gida in kuma amarya ce ta ɗauko uwar gida sai ta haƙura ko da yake an ce babu laifi idan dai sun yadda su matan a junansu wannan karan a tafi da ke wani karan a tafi da ni ba sai lai an yi ƙuri'a ba in kuma za a yi ƙuri'a a ji tsoron Allah kada a sanya alama ana ɗakin amarya ce na yi alama iri za ki sauri ki ɗauke ta sai mutum ya tashi ya faɗa daga cikin marasa adalci darasi na uku shine dalilin ƙa'idan nan da ake cewa da ita yurtakabu a khaffu dararai ne lidafa idurri lazi huwa akbar minhu ya halatta in aka samu abubuwa duk guda biyu matsala ce da su kuma dole sai an yi amfani da ɗaya to a duba wanne ne wanda ike mai sauƙin matsala kamar yanzu mu da ake ta bayani akan cewa za a yi zaɓe duk kuma waɗanda suka tsaya takara ɗin mutane suna da maganganu a kansu to a duba wane ne mai ɗan dama-dama wane ne wanda ake ɗan kyakkyawan zato haka wane ne wanda ake jin zai ɗan kamanta sai a jefa masa wanda kuma ake jin tsoronsa sai a ƙaurace masa sau da haka duk abin da abubuwa guda biyu suka haɗu dukkaninsu suna da matsala to a duba wanda ike matsalarsa ba ta kai ta ɗayan ba sai a zaɓa sai a yi amfani da shi na hudu duk mutumin da zamanto ina da wata ɓoyayya alaƙa tsakanin shi da Allah to in ya shiga matsala kafin ya ce komai Allah ka masa taimako shi ne abinda ake da shi habi'a duk yadda za ka yi ka dinga yin wani aiki wanda duk duniyar nan babu wanda ya san kana yi sai Allah kuma na Allah ne to in ka shiga matsala kafin ka buɗe baki Allah ya kama ka ɗauki wannan shi ne abinda ake cewa da shi kwana-kwana tanyo kenan yanzu yanzu nan Allah zai kawo maka ɗauki kun ga annabi yunus yana da wasu ayyuka da yake wa Allah ɓoyayyu lokacin da ya shiga matsala sai Allah ya kawo masa ɗauki shi sa ka ce duk wanda ya kiyaye umarnin Allah da dokokin Allah a ɓoye to lokacin da ya samu kansa shi kaɗai babu mataimaki sai Allah ya kawo masa taimako abu na shida wannan addu'ar da wannan kirari da annabi yunus ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga sa'ad ibn abi waqqas a cikin musnad na imamu ahmad ya zo a cikin jami'ar tirmizi ya zo a cikin mustadar na imamu hakim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'ar annabi Yunus babu wani mutum da zai shiga cikin damuwa ya kirawo Allah ya roki Allah da wannan addu'ar sai Allah ya yaye masa wannan damuwar sai Allah ya fitar da shi daga cikin wannan damuwar to kun ga mun samu makami mun samu kayan aiki daga wajen manzon Allah wannan damuwa da muke ciki a cikin wannan ƙasa tamu mu yawaita faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina to lalle Allah zai kawo mana taimakon sa zai kawo mana agajin sa abu na bakwai wannan kisa tana nuna mana cewa duk wanda yake musulmi na kirki na kwarai to imaninsa ina taimaka masa Allah ya fitar da shi daga cikin damuwa ya fitar da shi daga cikin tsanani shi yasa Allah yake cewa waka zalika nunjil mu'minina Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka Allah ka tserar da mu daga dukkanin wata musiba Allah ka tserar da mu daga dukkanin wata fitina Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka ba mu tsari da tsarinka damuwar mu Allah ka yaye mana matsalolin mu Allah ka warware mana zaben da za a yi Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya Allah kuma ka zaba mana mutanen kirki Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah ka mai da shugabancin mu hannun mutanen da za su tausaya mana wanda za su tausaya wa al'umma Allah ka danka shugabancin mu ka mai da shugabancin mu a hannun mutanen da za su kawo gyara a cikin wannan ƙasar tamu wanda za su kawo sassauci wanda za su samu samu sa'ida Allah maɗaukin sarki ka ba da shugabanci a hannun su Allah muna roƙonka ka yi gafara ga mahaifanmu ka yi gafara ga mahaifan mahaifanmu da 'yan uwanmu mu ka shirya mana su Allah ka tabbatar da mu da mu da su akan shirya wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina نبينا محمد وعلى آله وصحبه